Ku danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Matar Abdallah kashi na goma sha biyar littafinmu da muke karantawa wanda Fidayam ta rubuta. Sai kuma ni Farida na Abba da nake karanta muku. Idan masu sauraro ba su manta ba, mun tsaya inda muka ji barista Abdallah ya zo wajen muhibba har ta fito kofar gida. Inda ya kira sunanta muka ji ta ce da sauri na kalle shi jin muryarsa don wallahi sak da ya fito daga motar juya min ya koma min yaya Abdallah na. Lokaci guda yanayin fuska ta ya canza daga farin ciki zuwa ɓacin rai ganin tabbas barista Abdalla ne ba yaya Abdalla ba. Don haka na ja ƙafa ta a raunana na koma cikin zaure. Ko ya lura da yanayi na ya canza shi yasa na ga ya saki lallausan murmushi tare da biyo bayana muka dawo ciki. Dan tubure fuska na ina faɗin ina kwana, duk da ina da tabbacin maraice ne kawai dai bana so ya farin ciki da ni ne. Wannan karan ma murmushin ya saki yayin da ya ki amsa gaisuwar tawa sai ido da ya zuba min yana kallo na. Ba yabo ba fallasa na ce Maryamu ta ce wai kana kira na. Shirin da na ji ya sa na ɗago ido na karo na farko tun shigowar mu zauren na kalle shi ba yabo ba fallasa. Wani baƙin ciki ya turnuƙe zuciyata don ji nake kamar ina cikin garwashi. A hasala na ce idan baka da abin cewa ni zan koma ciki don aiki na wa umma na. Na masa ƙarya wacce ba ɗabi'a ta bace don kuwa babu abin da na ke wa umman. Murmushi ya yi tare da miƙa hannu ya jinjina ya jingina da bango sannan ya ce Allah ya baki haƙuri Hibbatullah. Na ga yanayinki duk ya canza shi ya sa na yi shiru kada magana ta ta kuma kawo cikas a cikin zuciyarki. Gaskiya ya faɗa maganarsa kanta ɓata min rai take don haka na daure can ƙasan makoshi na ce ka ji da shi. fuska sa ɗauke da murmushi ya ce ya gida, kai tsaye na ce gaskiya ban sani ba. Da sauri ya ce me yasa, saboda babu wanda ya bani ajiyarsa bare na san halin da yake. Murmushi yayi mai sauti yana faɗin muhibba manya. Ban ce komai bai ci gaba da faɗin Allah ya sa zuwa na baya da nasaba da ɓacin ranki. Daman can ni ba mu iya ɓoye sirrin da ke raina ba ne don haka na amsa mishi da wallahi shi ne. Maryama ta ishe ni sannan umma na mata ta kura min wai dole sai na fito kuma duk da baffa na baya nan. I'm sorry ya faɗa cikin taushin murya. ta Tabu baki nai na juya baya ki yi haƙuri kin ji ko ya sake faɗa. Na ji idan haƙuri ka zo bani na yi zan shiga gida duk da dai ba abin da nake umma na haka nan faɗa zu na faɗa ɗazu. na faɗa babu yabo ba fallasa. Murmushi ya ce Maryama ta faɗa min saƙona, ta ce wai kana so ko? Kai tsaye ce ya wuce wai muhibba, ina son kuma auren ki nake so na yi. Haka ta ce wai, na kuma faɗa ina hararansa ƙasa-ƙasa. Please ki bar saka wai a ciki ya faɗa a hankali. Ai ka san dai har yanzu ina son yaya Abdalla ko? Gaskiya ba zan ɓoye maka ba wallahi ba na son ka amma ka yi haƙuri idan baka ji daɗi ba. Dama ban ce dole sai kin so ni ba yanzu muhibba. Abinda na sani kawai ina son ki kuma komai daren dadewa zaki so ni wata rana muddin muna tare. Kai tsaye na ce asiri zaka min na soka? Shi Abdallah da kike so asiri ya miki Hibba? Da sauri na kalle shi, na yi kicin kicin da fuska ina faɗin kar ka kuma saka ya Abdallah idan muna magana a tsakaninmu. Idan kuma ya zama dole ka saka shi to ka kira sunansa cikin girmamawa sannan ka kira sa da Abdallah. Waya haushin da ya ji yayi ya ɗan saki murmushin yaƙe yana faɗin to ranki ya daɗe daga haka na juya ina faɗin mu kwana lafiya. Ban saurare shi ba na shige gida abuna a can na iska Maryama na tsefe wa umma na kitso sai fira suke abinsu da alama suna jin daɗin ta. Ko kallon inda suke ban tsaya na yi ba don har ga Allah haushin su ma nake ji baki ɗaya. Muryar Maryama na tsinkaya cikin sigar zolaya tana faɗin amarya Abdallah har an dawo. gaskiya kin yi sauri Allah dai ya sa ba ku rasa kika yi ba harara na zabga mata ina faɗin a can kike so na kwana ba na son munafunci maryama ni ce munafuka to allah ya baki haƙuri muhibba ta faɗa tana dariyarta mai sauti wanda ke bala'in ɓata mini rai a yanzu na sai in ga kamar da biyu take yin ta ban kuma cewa komai ba na shigewa ta ɗaki ina gunguni da ni kaina ban san abin da nake faɗa ba Ina jin suna firarsu da umma na tare da dariya abinsu yayin da ni kuma bakin ciki ke neman tarwatsa mini tunani. Dan nakan ja tsaki fiye da goma cikin minti ɗaya. Ina jin lokacin da Maryama za ta tafi tana cewa umma bara na mata ban kwana. Umman ta ce rabu da ita tafiyar ki gida Maryamu ki gayar min da hajiyar ki ce mata ina nan shigowa gobe da safe idan Allah ya kai mu. Allah sarki Maryamu sai cewa ta umma bari dai in gano ta ɗazu ta ce mani kanta ke mata ciwo ban sani ba ko shine ya tasar mata yanzu na ji shiru yayi yawa umma na ce ki wuce ki tafi Maryama umma ta faɗa babu alaman wasa umma dan Allah ta kuma faɗa a hankali tsintsiyar ta ɗauka ta jefa mata ina jin ta fita da gudu tana magiyar ta bar ta tayo min bankwana amma fur umma ta kiya. Bata yi minti biyu da fita ba umman ta shigo ɗaki na a lokacin ina kwance kaina na kallon saman silin yayin da ido na ke limshe kamar mai bacci sai dai ba baccin nake ba kawai sake-sake nake a zuciyata wanda ba za su amfane ni da komai ba sai ma su saka ni cikin bala'i. Zama ta yi gefen katifa tana faɗin muhibba shi zaune zan yi magana da ki. Ban tashin ba sai ma ya fuska da ina faɗin kin san dai ko ban tashi ba ai ina jin ki umma. Cewa na ki tashi zaune muhibba ta sake maimaita babu alamun wasa a maganar ta. Ba dan na so ba na tashi zaune sai dai ido na har lokacin a kulle ki a yadda nake jin haushin ta ji nake ko kallon ta bana sanyi. San bata damu da yanayi na ba ta ci gaba da faɗin Gobe babban ki zai kira ki akan maganar Abdullahi, so nake ki amsa mishi da kin amince zaki aure shi. Bai ba fallasa na tambaye ta mene? A hasale ta ce ai kin ji abin da na ce ba bukatar sai na maimaita miki. Kuma umarni nake baki ba wai shawarar ki na zo nema ba. Lokaci guda ido na ko da kwalla ina faɗin gaskiya ba zan ce ba umma na wallahi ba na son sa. Kuma ni ba zan auri wanda ba na so ba da alama ba auren soyayya kika yi ba shi yasa har yanzu kika kasa yi mani uzuri. Na ƙarashe maganar cikin jin haushinta tare da dalla mata harara ƙasa-ƙasa. Aike na ga kin kin san soyayyar shi yasa kike neman duka na ko? Ni dai ba na son sa na faɗa kai tsaye. Harara ta zabga min ita ma tare da faɗin saiwa kike so. Ya Abdalla nake son faɗa amma na san ko giyar wake na sha ba zan yi gigin faɗa umma na sunan shi ba. Muryarta na tsinkaya tana faɗin idan har ba za ki abin da na umarce ki ba sai ki shirya canzawa wa kanki uwa tare da biya na duk abin da na miki a rayuwarki. Gani ba zan haifa wancan fitilin mata ba an yi na farko kuma an yi na ƙarshe. Wani tsalle na na dire gabanta bisa gwiwoyina na fashe da kuka ina faɗin don Allah ki yafe min umma na wallahi ba zan iya biyan ki ba ki yi min rai. Kar ki ce haka ina son ki fiye da kowa kuma shi ma ya Abdallah na ina kaunar shi wallahi. Mata saurare da bata fice daga ɗakin yayin da ta shige ɗakinta ta ta turo ƙofa abinta. Haka na kwana ina juyi san bacci ya gagari ido na yayin da tunani barkatai ya cunkushe mini a kai. Rage na samu mafitar da na tsaya akan ta wanda nake ganin ko duk duniya za juya min baya ba zan taɓa canzawa ba. Kuma ina da tabbacin umma na ko giyar wake take sha ba za ta iya tsine min ba. Duk wani ɗan lokaci na kan tunanin yaro na da irin bakar wahalar da na sha a gidan ya abdalla Amma wata zuciyar daban sai ta gargaɗe ni akan ai ba ya Abdallah bane ya kashe min yaro sannan duk abin da ya faru a baya ba laifinsa bane. Bayan haka kuma ga da ta faru da shi don haka bana bin sa bashin yafiya. Da haka har aka kira asubahi sai lokacin wani shaidanin bacci ya fara fusgata wanda bani da damar hana kaina yinsa. Lamarin Hasna kam abin na tafiyar mata daidai da ta so, san ba ta da wata damuwa a ranta duk abin da ya faru ta riga ta shafe su a zuciyarta ta koma rayuwarta kamar bata taba aure ba. Yadda take rayuwarta cikin kwanciyar hankali abinta haka ta tattara lamarin mominta ta watsar a iya gajeren tunaninta in dai za ta iya tafiya ta barta to ita ma za ta iya manta da ita a rayuwarta baki ɗaya sai dai ta rungumi da ta bashi dukkan matsayin guda biyu. matsayin uwa da uba kenan a yadda take gani shi kaɗai me mai ƙaunarta. Abdalla kam ta fitar da shi daga zuciyarta dama kyawun shi ya ja hankalinta to yanzu kam ya riga ya nakasa babu abin da ya rage tsakaninsu. Cikin ɗan wannan lokacin dad ya tura ta ƙasar Egypt wai tana kular mashi da kasuwancinsa da ke can. A ranar ashirin da watan biyu ta isa Egypt inda ta yi masauki a wani ɗan karamin gida mallakin dad ɗin bata sha wahala ba wajen sanin komai na garin da taimakon wani balarabe da ke kula da harkar kasuwancin kafin zuwanta. Abinka da 'yar boko cikin ƙanƙanin lokaci ta canza sababbin ƙawaye maza da mata sannan ta waye fiye ta yi fice a cikin unguwar da suke yayin da larabawan gurin suka mata sha suna neman holewa da ita. Haka kuma a cikin ɗan datsin ta haɗu da wani matashin yaro kyakkyawan ajin ƙarshe Salim Abbas wanda shi ma ɗan Najeriya ne karatu ne ya kai sa Cairo. Salim kan akwai kyau sai dai ɗan talaka ne don gwamnatin ma ce ta ɗauki sa ta turo shi karatu wato scholarship. Sai dai san ba karatun bane a gaban sa shakatawa kawai yake sa don yakan ɗauki fiye da sati biyu bai je Cairo ba bare ya shiga school. Bata wani sha wahala ba soyayya mai ƙarfi ta shiga tsakanin su inda take son shi don kyan shi, yayin da shi kuma yake son ta don dukiyarsa. Sai dai abin da bata sani ba, Salim ya fi ta gogewa da ƙwarewa ta duniyanci kuma a fahimtar da ya mata Soyayya take bukata ta lokaci da ta gama abin da za ta yi a Egypt za ta rufe babinsa shi kuma abin da ya hakikance ko ta so ko ta ki ta zai saboda a tunaninsa idan har soyayyar ta tafi ta tafi ba aure babu abin da zai tsinta a ciki ya fi so ya aure ta yadda duk wani abu da ta mallaka shi ma zai zamo mallakinsa. Abu mafi muni masalim yana ɗauke da cuta da ke karya garkuwar jikin ɗan adam wato HIV sai dai magungunan da yake sha ba za ta taɓa ganewa yana ɗauke da cuta ba ko da kuwa an je an yi test ba za a ganta ba muddin yana shan maganin illa iyaka idan ana so a tabbatar da ita sai dai a ɗebi jinin a je tsawon wata biyu sannan a sake gwada to anan za a ganta amma muddin yayi mu'amala da wanda baya ɗauke da cutar to zai saka mishi ita ne wannan kenan da yake gidanta yake zuwa dina kullum yau ma sai da ya ci kwalliya mai firgitawa irin ta larabawa sai zabga kamshi yake abinsa daga bakin kofa ya nokin yarinyar da ke mata aiki ta buɗe mishi kai tsaye ya bedroom ta ya kutsa kai ciki tana tsaye daga ita sai ta yarda alama daga wanka ta fito Bata rai ta yi sosai tana faɗin me hakan Salim rashin tarbiyya baka iya sallama ba za ka faɗo min bedroom kai tsaye. yar siririyar dariya ya cikin kwantar da murya yake faɗin bebi yanzu dan na shigo bedroom ɗinki sai na yi wani abu sallama. To naka ne ta faɗa a hankali tare da hararar shi sama da ƙasa. A hankali ya ce a naki ne but na yi tunanin mun zama ɗaya. Ƙofa ta nuna mishi tana faɗin fita malam. Idan har ban yi kuskuren fahimta ba to tabbas maganar Baffa na ji yana faɗin wai gobe za a kai ya Abdalla asibiti za a yanke mishi ƙafa, kuma shi ma a masallaci ya ji ana neman taimakon cikon kuɗin aikin. Ban aune ba sai gani na nayi a gaban su a ruɗe ina ta haɗa gumi. murya ta na rawa nake tambayar wani mara mutunci ne zai yanke masa ƙafa baffa gaskiya ba wanda ya isa ya mayar mani da miji gurgu. Wallahi sai dai idan bana rayu. Saukar marin da na ji a kunci na bai saka na rufe baki na ba sai ma na ci gaba da faɗin shin wai ke umma na me yasa ba kya ganewa ne? Baki san menene so ba ko kin sani mugunta ke hana ki fahimta ta. Na riga ya na gama fahimtar duk duniya babu wanda kika tsana kamar ni. Anya ma ke kika haife ni? Wannan karan ma wani rikitaccen mari ta sauke ta sake ɗauke ni da shi wanda har nake iya ganin taurari cikin kuka take faɗin. Eh ba na son ki muhibba kuma wallahi azum ko zaki mutu ba zaki ki taɓa komawa gurin Abdullahi ba. Muddin ni ce wadda na haife ki koma. To kamar yadda kika baro ciki na haka kika baro Abdullahi. Ke tsaya ma ki ji wallahi azim sai dai ki zaɓa ko ni ko Abdullah idan kuma har kika zaɓi Abdullah to Allah ya isa na da kika sha. Kamar saukar guduma haka na ji zancen umma na cikin firgici na kalle ta domin mayan son da nake wa Abdullah bai hana ni hango tabewar da ke a gabana ba. Mutum na zaɓe shi akan umma ta don har ga Allah ko a mafarki ban taɓa tunanin fitowar wannan kalmar daga bakinta ba. Lokaci guda na mayar da kallo na gurin baffa cikin wahalalliyar murya nake faɗin baffa ka ji abin da umma na ta ce kuwa? Ɓacin rai na hango ƙarar a fuskar shi hakan ya tabbatar mini wannan karon baya tare da ni cikin rashin kula ya ce min ai zaɓi ta baki muhibbatu. A rikice na kama hannun shi ina faɗin wani irin zaɓi kuma baffa ni ce mamanka ko ka manta don Allah ka mata magana ta janye kalamanta. Hannun Hannunsa ya janye sannan ya ce ke dai kika manta muhibba ba suna mama na kawai gare ki ba amma ni ne na haife ki ba ke ce kika haife ni ba. Ki dawo cikin hankalinki ki nutsu ki zaɓi abin da kike ganin zai fi maki amma ki sani ni ma bana bayan ki a wannan lamarin. Wallahi na fara zargin wani abu daga gare ki anya babu asiri a lamarin soyayyar da kike wa Abdallah Muhibba ina da shakku idan dan Allah kike wannan haukan soyayya amma ta yaya mutumin da ya fifita karen gidansa akan ki shine kike ma wannan mahaukacin son Muhibba gaskiya da sake ban ta ba. Babba ka san hukuncin mai ƙazafi. Kar ka ma Abdalla ƙazafi wallahi zan iya rantsuwa da Alkur'ani baya asiri ba fa Allah ne kawai ya jarabce ni. Baki na umma ta kai naushi, har sai da jini ya fitar min ta hanci yayin da ta yi kaina ta rufe ni da duka. Cikin kuka take faɗin wallahi ƙara na kashe ki idan kin so ki je lahira ki ci gaba da ƙaunarsa a can amma ba a nan duniyar mu ba. Da ƙyar baffa ya ƙwace ni shi ma sai da ya tabbatar da na da ku sosai sannan ci gaba da faɗin don Allah ka bar ni ta kashe ni idan ya so ni ma sai a kashe ni. kana ji a gabanta ta zaɓi wani daban akan uwar da ta kawo ta duniya na yi dindamar haihuwarki muhibba wallahi da na san ke zan haifa da tun wani na zubar da cikin ki dan da haihuwarki ƙara na mutu ban haihu ba hannu na ɗora saman kai kamar mahaukaci mahaukaciya ina faɗin babba kaji sharru ko yaushe na zaɓe shi a kanta kaji na faɗi haka dan Allah ta ma zan zaɓi Abdalla akan matar da ta ɗauki ciki na tsawon wata tara ta shayar da ni daga jikinta ta zaɓi farin ciki na fiye da nata babba umma ba ta min adalci ba ta min adalci ba muddin ta yi tunanin zan iya barin ta akan wani mutum daban dan Allah babba ka faɗa mata wallahi na fi son ta fiye da kowa a duniyar har da kai babba na kuma na yi mata alƙawarin ba zan sake maganar Abdalla ba ko da son shi ne ajali na. Zan mata biyayya na aure duk wanda ta zaɓa mini ka fahimtar da ita babba ni ba zan sake mata magana ba. Juyawa ne a hankali na koma ɗaki tare da tattaro duk wani abin da ya shafi Abdallah na fito da shi a hannuna sannan na nufi kicin na ajiye su kusa da murhu. Har ga Allah na riga na hakikance ba zan taɓa komawa gurin Abdallah ba har abada. Sai dai ina fatar Ubangiji ya haɗa ni da shi a ranar lahira ni kam duk abin da ya muni na yafe mishi babu wani bashi da ya saura a tsakaninmu sai dai rashin ƙauna. Hasna kam ba na jin zan iya yafe mata ko da kuwa za a je mani gawarta a gabana. Na kuma ɗaukawar kaina alkawarin zan rungumi lauya a matsayin sabon mijina tare da sake sabuwar rayuwa da shi ina fatar Allah ya saka mini son shi ko da kwata wanda nake wa yaya Abdallah na ne. Cikin sati biyu barista Abdallah ya aiko neman masa aure na babba ne ya ce ɗan bada kwana biyu a ji daga na, don haka ya ce Umma ta mun maganar. Da maraicen ranar ina kwance na da ya zame mini sabuwar duniya ta Umma ta kwala min kira can ƙasan makoshi muhibba. Cikin sauri na fito na zauna gefen tabarma ba tare da na kalle ta ba. Ita ma bata damu da yanayi na ba ta juyar da kai gefe guda ta ci gaba da tsintar waken ta Kamar bata san da ni ba, ban damu ba saboda dama tunda abin ya faru bata kuma sakar min fuska ba. Na yi zaman kusan minti goma, ganin ba za ta min magana ba yasa na ɗago babu yabo ba fallasa ina kalanta tare da faɗin gani umma. A washe kin zo ta faɗa ciki ciki. Kafin ta ci gaba da faɗin kin amince za ki auri Abdullahi ne ko akwai wanda kika tsayar. Dan ina son zuwa neman aurenki an ce sai an ji daga bakinki. Kawai na faɗa, shi kawai na faɗa murya tana ɗan rawa, shiwa ta tambaya ba tare da ta kalle ni ba. Abdullahi na amince na ba ta amsa a gajarce tare da miƙewa tsaye na koma ɗaki na. Ina jin muryar Maryama daga bakin zaure tana dariya tare da magana ƙasa-ƙasa ko ban tambaya ba na san da baffa take magana ko daga jin yanayin maganarta da alama ma gulmata suke yi. Taba baki na yi tare da goge siraran hawayen da suka gangaro gefen kumatuna. Na kwanta saman katifa na juya baya a buna. haka kawai na samu kaina na jan ɗan ƙaramin tsaki lokacin da na ta shigo tana tambayar umma na tana ciki ne umma? Bakin halin da ta ɗaura kanta ba zai bar ta walwala ba har ta fita ne Maryam. Ki shiga tana ciki ke ma ban san abin da ya hana ki watsi ki share sakara ba. Amma kullum kina cikin zuwa wajen ta cewar umma na. Dariya Maryama ta yi sannan ta ce ke dai kya yi watsi da ita umma. Amma ni Maryama ba zan yi watsi da ƙawata ba ko na yi kan ba zan iya ba. Kya ji da shi ke ma ta bani amsa ba yabo ba fallasa. Ban ji mai ta ce mata ba ƙasa ƙasa illa dariyarsu da na jiyo. Sannan ta shigo ɗakin tana faɗin muhibba bacci kike ne ki tashi gaskiya magarib ta kusa. Jin nasa ki ɗan ƙaramin tsaki ya tabbar mata da babaci bacci nake ba a hankali ta ce tun da ba kike ba ki tashi mu yi magana in tafi kafin a kira sallah. Ki ne san ni ba kurma bacci ki yi magana ki ko daga ina kike zan ji ki na faɗa a daƙile. don Allah ki tashi zaune dan karamin tsaki na kuma ja ina faɗin gaskiya Maryama kin takura min bana son wannan takura da kike min a 'yan kwanakin nan bana so gaskiya shirin da ta yi yasa na ɗan ji babu daɗi na sani sarai ba za rasa nasaba da tsakin da na mata ba duk da ina da sanin abun da Maryama ta tsana irin tsaki Kallonta na yi ƙasa-ƙasa na ga yadda ta ya ɗan canza don haka na ce ki yi haƙuri kaina ne ke ciwo shi yasa. Ta riƙo hannuna ta yi tana tambaya ta kin sha magani? Me zan me za ki faɗa mini na katse ta a sanye ta ce umma ta faɗa mini gobe za a saka aurenki sai me na faɗa a hasale babu komai mayar da wukar yau da na je asibiti na gano abdalla yana samun sauki sosai don baki ga yadda ya ɗan ciko ba akan yadda aka kai shi asibitin ke har ma abba ya bani dubu ɗari da hamsin ya ce na kai musu gudunmawa in ji baffa kuma na kai Abdalla ma ya ce in gayar da ke yana miki fatan alkhairi sannan yana addu'a Allah ya zaunar da ku lafiya ya ba ku zuri'a ta gari. don na faɗa mishi insha Allah ba za a wuce wata biyu ba za yi auren ki gaskiya ya ji daɗi sosai kuma ya yi miki murya ya miki murna don har cewa idan har ya samu sauki zai zo ɗaurin auren ku tambayar ta nayi shikenan eh shikenan sai Allah ya kai mu ni ma insha Allah gobe zan je Zaria ta faɗa haɗe da miƙewa tana kallo na tare da sauraron afsar da zan ba ta kafin daga bisani ta aje kular ta shigo da ita ta roba mu kwana lafiya kawai na faɗa sannan na juya na kwanta abuna ina jin ta yi wa umma sai da safe tare da faɗa mata za ta je zaria gobe da asuba wai ana bikin cousin ɗinta sai zuwa ranar lahadi za ta dawo Allah ya tsare Marya mai mode da ke lafiya ki gayar min da mutanen gidan cewar umma na ban duba abin da ta aje ba sai da na yi sallar magariba sannan na buɗe kula na ga ashe farfesun yan ciki ne da kunun aya cikin roba mai sanyi don ma ya fara hucewa Allah sarki Maryamu samun kawa kamar ta sai an tona wallahi. Domin duk wanda Allah ya azurta da ƙawa irin Maryamu to ya gama mishi komai. Kwance tashi babu ya gurin Allah har bikinmu ya saura sati biyu ni da barista Abdallah. Haka har zuwa lokacin babu wani ci gaba a tsakaninmu domin kowa waya ya kira ni daga gaisuwa amsa ta kuwa ba ta wuce e ko a idan ma na ji ya ishe ni da surutu sai dai ya ji na yanke wayata babu ko sallama kuma ko da zai sake kira sai ɗari ba zan amsa ba sai dai ko kaɗan sai na ga abin baya damun shi ko ma yana damun shi sani dai baya mun wani lokacin nakan yi ƙoƙarin saka mana rai Wani lokacin na yi tunanin sakawa raina tausayinsa amma bai cika wani tasiri ba haka kullum da asubahi da sakonsa nake buɗe wayata haka da daddare sakonsa ne abu na karshe da nake tsinta sai abin ya zame mini sabuwar wanda ko da na buɗe ta bai turo ba to ko tsakar dare na tashi sai na duba kafin na koma na kwanta. Kira Umma ya katse min ɗan gajeren tunani na da dan tafi fuska ta fayo ko fauda ban shafa ba bare kwalli sai dai kamshin turaren fiyo da na kama jikina yana yi. Kallon uku sarakwata ta min kafin ta ce idan ba za ki fita ba ai sai ki aika a faɗa mishi ya tafi kawai ki shanya shi a waje. Yana zaman jiran ki cikin rana ba? Kin ga muhibba wallahi ki nemo hankalinki da ke neman guduwa ya barki. Zumburar baki na ina faɗin ai ba kiransa na yi ba kuma ni ban aika na ce ya jira ni ba umma. Bata ce mini komai ba har na saka hijab ɗina na fice daga gidan ina gunguni. Sai dai a bakin zaure na ja tunga na tsaya ina kallon gefe guda. Amshin tunaninsa ya tabbatar min da zuwansa haɗe da cikakkiyar samun lamarsar mai burgewa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin na faɗa ba tare da na kalle shi ba. A hankali ya ce ni ba za ki nemar mini aminci daga Allahu ba ko hibba? Muhibba dai na faɗa lokacin da nake ƙoƙarin matsa jikin dakalin ƙofar gida tare da zama gefe kaɗan. Murmushi ya yi mai sauti kafin ya ce laifi ne don na ce hibba ba na so ne kawai na faɗa kai tsaye cikin daddaɗan muryarsa mai sanyi ya ce to Allah ya baki haƙuri sha Allahu ba zan sage ba daga yanzu katse shi ne ina faɗin an ce kana kira na Allah ya sa lafiya sai babu lafiya zan zo gurin ki ya faɗa idonsa tar a kaina ni dai ban ce ba na faɗa ba tare da kallon shi ba dama zuwa na yi na ganki na gode na faɗa tare da miƙewa tsaye tsayar da ni ya yi ta hanyar saka hannun shi a bakin kofa ya marai da cimir kamar maraya na faɗin kar ki tafi ki barni please Kalansa na yi sosai da ya maraidaice ya sa ni sakin ɗan ƙaramin murmushin da ban yi niyya ba wanda handin har dimples ɗina ya bayyana. Shi ma murmushin ya saki tare da limshe idanu a hankali ya ce lokaci na farko da na fara ganin murmushin ki a fuskar ki muhibbata na gode. Ban ce masa komai ba sai dai kallonsa da na yi kamar mai raɗa ya ce ko a haka ma kya iya tafiya kin biya ni muhibba. har na jiya zan tafi na tsinka yi tattausar muryarsa yana faɗi ranki ya daɗe har yanzu baki sanar da ni abubuwan da kike buƙata ba Ban jiyo ba haka ban fasa tafiyar ba can kasa-kasa na basa amsar ba na buƙatar komai. Cikin zolo ya ce ko zogale da rama ba za ki raba ƙawayen ki bar don rowa ko dariya na yi mai sauti tare da juyowa na kalle cike da mamakin maganarsa. Na ware ido na ina faɗin wani irin zogale kuma barista wacce ake kwaɗa da kuli kuli man ya faɗa yana kallon cikin idanuna. Hmm, kawai na faɗa, za ki dinga kwaɗa mini idan mun yi aure ko ya faɗa a mai mairayace. Na ce a'a idonsa tar bisa fuskata yayin da ya yi ƙasa da murya kamar mai bacci yake faɗin to za ki bani dama na killace ki na tsawon rayuwata. Na miki alƙawarin ba zan taɓa barin hawaye su tsiyaye a saman fuskar ki ba tunda ba shi in dai ba kukan shagwaba kike mini ba. Ina ƙaunar ki matuƙar ƙauna muhibba. Ban ce sai kin so ni ba ƙaunar da nake miki kaɗai ta ishe mu mu rayu cikin farin ciki daga ni har ke. Chance guda ɗaya kawai nake bukata Muhibba ba za ki taɓa nadama ba. Shiru nan ina kallon ƙasa yayin da ido na ya cika da ƙwalla ina ma zuciyata ina ma zuciyata za ta min adalci da ta fitar min da son ya Abdalla ta musanya shi da koda kankanin da son baras da Abdalla sai dai kashi bana tunanin zuciyata tana ɗaya daga cikin masu irin wannan adalcin Ido na tab hawaye na dago ina kallon sa yayin da tausayin sa haɗi da tausayin kai na yi min dirar mikiya cikin kyarma nake faɗin zan baka kowace irin dama barista amma ba za ka samu soyayya ta ba sai dai ina fatan na kare rayuwa na kare rayuwa ta da kai cikin farin ciki da salama tare da yaƙinin zan maka biyayya iya tsawon rayuwar da zamu yi da kai. Ban saurari abin da zai faɗa ba na hanyar cikin gida abuna. Don ji nake ina ma na iya ƙarya tare da ɓoye abin da ke zuciyata dola tabbas yau na rangaɗa barista kalaman soyayya ko da kuwa bana ƙaunarsa a raina sai dai kash ba zan iya ba. Allah shine shaida ta yaya Abdullah kawai nake so sai dai mun yi nisa da ba za mu taɓa rayuwa inuwa ɗaya ba. To a nan za mu tsaya sai wani lokacin idan Allah ya kai mu a ci gaba da wannan labari namu mai suna matar Abdallah wanda Fidayam ta rubuta. Ni ce taku a kullum Farida